in ka fara tawafi kowane zikiri kowane addu'a da kai kai amma the best of the zikiri shine la ilaha illallah wa'adahu la sharika la lahul mulk wa lahul amd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin tauhidi kake yi la ilaha illallah wa'adahu la sharika la lahul mulk wa lahul amd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر والله أكبر ولله الأمر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبأمره سبحان الله العظيم سبحان الله وبأمره سبحان الله العظيم أستغفر الله كاي كلا استغفاري ككار صلاة النبي كاي كلا آه، استغفاري ده صلاة النبي اكو wasu malumma ما صلاه النبي da aka سلاي كاب yi غوري كاي ما ka كاي كلا نيمان الدعاء da kai kowane yarenka Allah na jin yarenka ba dole sai kana jin larabaci ba sai ka fara tawafin kana yi amma da tawafin nan da yake aji abin ga kaba na da four square one two three four so one shine ajarul aswad two ta wurin sadin abin ga kenan makama ismail three gefen makama ismail na fan na shi ake ce mai rukunin yamani kowane addu'a kake yi ko kowane addu'a kike yi da ka kai ko kin kai rukunul yamani she ka bari she ka fara mai rabbana atina fid dunya asana wa fil akhirati asanatan wa qina azaban nar wannan from rukunul yamani wanda addu'a ake son kana yi hal ka kai kuma ina adaril aswad allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan ba wani zikiri da kenan a lokacin aikin aji da yafi wannan zikiri karfi haka malamai suka karatar da mu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal amda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaka yaka ko ko zaka ta sake mai ton labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك شيك ولك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan shine da aka ta wannan talbi'a kula nan kula yi kula tafiya kuka shiga cikin boss ala yi mata muryan su na kasa kasa maza na ta da muryan amma ba da karfi ba in kun yi kun gaji ku futa kula ciki ka kwanta cikin lore ka falka ka kuma kama haka aka ce ayi ulaifa.